gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a 28 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe. yau za mu tattauna ne akan rayuwar bazawara bayan rabuwar aure shin ko mai sauraro ya san irin hali da kalubalen da mace take shiga bayan rabuwar aurenta a cikin ajin namu muna tare ne da rabi armayau maryam muhammad saratu muhammad sani da khadija sa'ad muhammad wanda za mu tattauna da su akan rayuwar bazawara shin menene take fuskanta wani irin kalubale take fuskanta a wurin yan uwa abokan arziki da kuma jama'a ko in ce al'umma gabaki daya To rayuwar dai mace tun da Allah ya halicce ta a matsayinta na halitta ta musamman. Saboda a cikin bani Adama za ku gane cewa ita mace an halicce ta ne da abubuwan ban mamaki kuma mace an karrama ta a cikin dukkanin addinai. Sai dai kuma bayan an riga an samu abokin zama an kila daidaita wayansu abubuwan suna iya giftawa na rabuwar aure inda ita macen takan shiga halin ha'ula'i a mafi yawancin lokuta za ka ga cewa ita macen ita ta fi samun kalubale bayan rabuwar aure fiye da namijin so wa'in abubuwan abubuwa ne wa'inda suke shafar rayuwar ita ya mace musamman wani ta yi aure ta fito sai kuma maganar aure ya mutu wa ake ba laifi waye yake shiga cikin damuwa bayan rabuwar auren nan ya rayuwa yake kasancewa a gare ta da wani irin ido al'umma yan uwa da abokan arziki suke mata wannan kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ita bazawara ya rayuwa take kasancewa bayan aurenta ya mutu to takan shiga matsaloli da dama zan iya kasa miki shi kamar kashi biyu ko uku na ɗaya matsala a cikin gidansu gidan iyayenta shine na farko na biyu al'umma baki daya na uku mazaje cikin mazajen da za su zo neman ta a matsayinta na bazawara kashi biyu ne wani har wanda bai isa ya mata magana ya taya ba mm. sai ya zo ya taya wato ta samu mm. sannan a gida bari in fara dauki daki daki mu fara a cikin gidansu a yau ta dawo in gidansu ba hali a nan ɗakin kannanta za a tura ta ta zauna da ita da 'ya'yan da ta dawo da su in mijin ya yarda ya bata in ko ba haihuwa za ta da ta shiga cikin wa'annan kannan nata mm. to a nan ne za a fara raini zai tashi in me ba iyayen wani abu ne kuma iyayen masu son abu duniya ne to a nan za a fara takun saka tana gidan miji ya iya yiwuwa tana samu tana basu yanzu ta da sai sun tuka su bata matsala ta farko ki mm. sannan na biyu kannanta wanda za ta kira su kai tsaye ta sa su abu ta sa su si abu ta dawo gado ɗaya katifa ɗaya suke kwana sun san fitatta sun san rashin samunta ta zama kamar ɗaya da su to a nan raini zai fara ta kira su ta aike su sun kalle ta sun watsar sannan iyaye su ma suna ƙara gishiri da siga ai a da tana gidan mijinta yanzu ko ta dawo mm. wata kaddara ta fito da ita yawa wata kaddara ce ta fito da ita in kannanta wani abu ta sa su ko suka ki ko suka mata rashin kunya in aka kai kara ita ake ba laifin mm. sai a ce mata kin ki zama gidan mijinki kin dawo da wata al'ada ko ko kina son ki nuna ma ki na baya mm. cewa aka si zaman aure inda daɗi ki koma ɗakin ki ki zauna mana to wato ya za ki takura musu to kin ga tintanan za ta fara ganin akwai matsala gaskiya ga wata damuwar ta tabo da shi daga gidan miji yawa maimakon ta gidan gidansu eh. a wanke mata ta eh, sai a ƙara dankara mata sai kuma a ƙara dankara mata wani to ya kuma muke kallon mutanen waje sai mutanen waje wanda ba su da gadon ka amma kuma sun sa maka ido hmm, suna da gadon zancen ki yawa suna da gadon zancen ki kin da gida ai ta ki zama aure ne ai ta ki kaza ai wance ta ki kaza har sharri ma sai a kaga miki oh. har abin da baki sani ba sai a kaga miki a ce ta ma a ce ai daɗi take ji kin ga yanda mijin yake mata kin ga yanda ke nan ta amma ya kaso auren nan eh hmm. daɗin da take ji a gidan miji amma sai da ta kaso auren to ta dawo in zawarcin abin yi ne ta dawo ta ji to sheri iri iri in wanka kika yi kika fita ai za ta tafi ta yi kaza in kaza kika yi ko da zani sabo aka ganki da shi a ki na bazaura wani sai yayi da ke to kin ga anan wurin al'umma kenan to sai kuma mu dawo kan wa'anda kuma za su zo suna neman ki eh. kamar yadda na ce har wanda bai isa ba zai zo ya taya ai bazawara ce an ce mishi bazawara ce to sannan kuma da wace manufan ma ya zo yake son ki shin abinda ya zo da shi din tsakanin shi da Allah ne a'a kin cancantan ya zo to kin ga wannan ma duk abin dubawa ne to wata bazawaran idan aka zauna aka karanto maka dalilin da har ya sa yau auren ta ya muke zama na zawarci ba ku iyayenmu ba al'umman ma da muke ta suke tare da mu ya kamata a tausaya mata amma idan aka zo ba a tunanin me ya kashe miki wannan auren kika dawo gida akwai wani ishu da ya taɓa faruwa wata yarinya ce ta auri wani sai ya zama bukatar shi ya fi buƙatar ta yawa idan aka dawo gida da iyaye da manya a zauna dai still a bata haƙuri a ce a hankali za ki saba har abin ta kai dai wannan auren ba a samu zaman ba ba matsalar faɗa ko wani abu tsakanin su wannan ishu din sai shine dalilin kashe auren iyayen sun sani kowa ya sani amma da sadda ta dawo gida sai ya zama an koma ana musguna mata duk wani aikin cikin gida ta dawo ita ce duka girkin gidan nan wanke-wanken nan ita ce. kuma sai a shiga hora take da. Horon ma shi aka ci gaba da yi mata. Idan mata ya aiki irin tana ganin uwar ta ce mata ki nemo miji. ki yi aure sai ki je ki huta a ɗakin ki nan ba ki zo gidan hutu ba ba gidan ki ne. kamar rayuwar mace musamman kafin dai ta auren ana nijin ita ne a gidan iyayenta da yawa da ta yi auren ta tafi ba mai fatan ta dawo gida eh, ko yaya ne an fi so ki je haka ki ta mm, zama dai a can an dai ware ki eh. in kin zo sai dai ziyara ku kin kawo wani abu akwai wanda kila san da kike gidan nan kuna da ɗaki tare da kannanki to kila kin yi auren ma kannan an musu aure to kila ɗakin ma ɗauka an ba yayin ki ya aure irin wanda ba su da wadatan kenan sai a dawo kuma ba ki ma da ɗakin da zaki kwanta mm. kila in baban ki yana da mata biyu ne kila shi ma bai da ɗakin shi yau in kina can ran da baya can da matar baban da wa'annan kila yaran ta ko eh, yaya ne haka a haka za ba wanda zai iya cewa ya kama miki haya ko ya ware miki wani ɗaki kenan ai idan ba yanzu ba da abubuwa ido yake dan budewa a da komai kudin ki, kika dawo gidan miji baki isa ki fita waje ki kama haya ba to a yanzu ne da addini da wasu abubuwa da yake dan shiga cikin mutane kin dawo gidan in gidan a takure yake babu inda zaki zauna in kina da hali zaki iya fita waje ki je ki kama haya sai ki zauna ko da kina da 'ya'yan da ke da 'ya'yan duk kun zama bayi a gida in mijin ya baki 'ya'yan kina idan kuma bai baki 'ya'yan ba an bar su can tarbiyyar su ta canza ta koma kalan wadda waccan aka bar mawa to a cikin wannan dan Allah dan Allah iyaye muna ku. akwai wata ɗabi'a da mu Hausa Fulani muka mai da ita kamar ta zama addini a cikin zamantakewar mu wannan ɗabi'a kuwa ita ce idan mace aurenta ya mutu ta dawo gida a dinga cizguna mata akwai inda ya kamata a takura ta a matsayin ki na mace kin taba aure kin dawo gida bai kamata a saki ki saka ka ba nan dan an hana ki fita an hana ki yawo ko biki wannan wannan ba an laifi ba wallahi a takura ki saboda menene ana miki kallon ke kin san menene namiji to ana jin tsoron ana kada ki je kuma wani abu ya je ya faru da ke ne na daban a waje wannan takuran na goyi bayan iyaye idan ba aiki kike yi ko sana'a ba ke ma ya kamata ki alkinta kanki akwai takuran da take sa macen kin dawo gida sai ki ga gara kowa kika samu in kuma da sauran zama kina Allah Allah wannan mijin ya zo duk da wulakancin a dai mai da ke gidan nan naki at least kila idan kika kwanta zaki samu awas din da ki bacci ki ji daɗi hmm. sabanin nan fakara ki ake yi ina kwance ne kila an dinga tsallaka ki tun da can a gidan miji ba ka kika saba yawa kuma sannan kila lokacin da ba ka son surutu ko na abu nan baki isa ki hana wani yayi ba yara ne ma za su tashi ke da tun da safe ki ji guje guje ki ɗaki ki wane ne ba ki san ki ce ba in kika magana sai a ce a ka ki takura musu nan gidan uban su ne. to ke yanzu ki an ware ki. ke yanzu ai gidan wace ce ke kuma yan ƴaƴan naki ma kin zo da su su ma ƴaƴan da naki a su suke hmm. da ke da su duka a hantara kuke a takura kuke. to amma irin wayannan damuwan da matsin wallahi shi yake sa mu kake ganin mace idan ta yi aure tana da matsala da damuwa a cikin gidanta har depression zai iya kama ta amma ta gwammace har depression din ya kama ta ta mutu a cikin wannan takuran sabanin kar ta dawo gidan iyayenta ta fuskantar wannan wulakanci iyayenki sun wulakanta ki mm. kannanki sun raina ki ki kowa kullun tsawa a kanki kuma sannan wasu abin ma dan sabulin da zaki wanki ko yan oman da zaki yi dan abu baki da shi ko kuma baki da mai kawo miki kuma in kika roka a baki wallahi za a baki shi dan ficili ko kuma a ce je ki min wanki idan kika gama wanda ya rage da kumfan ki hada ki wanke naki to haka rayuwar bazawara ya koma rayuwar bazawara ai ina tausaya ma bazawara dan Allah ma ya ce mace abin tausayi ne ku tausaya musu mm. ku tausaya ma mata balle wanda ya hau gadon karagar mulki aka sauko da shi a karagar mulki yawa to kin ga to ki kalli wannan in ma a ce kin dawo gidan akwai wadata kina da naki daki mm. duk fa da haka sai an dinga miki ido sai an dinga mm. gaya miki wani abin wani abun ma kawo miki zaya a ce in an san kin dawo da yan kudaden ki da dan wadatar ki in kina son zaman lafiya wance siyo mana kaza wanda sabanin dafa ba su amfani da shi a cikin gidan nan na ga wata wanda ya kasance da ta dawo wata na kanta ta ce to ta daura girkin ta daban wani mai sauki ne ta daban da ita ƴaƴanta ita ma uwarta da sauran ƴaƴa ta daban to ai da sauki kayan abincin daga gidan iyayenta take samu shi ba siya ya gari ba komai ta hidimarta saboda haka sai ya kasance har sai ta je ta yi kwadugo ta nemo uwarta na kallanta ubanta na kallanta yan uwanta na kallanta eh, a lokacin ganin ki ake yi kamar wata gurɓatacciyar kwai ce kika dawo in aka haɗa ki da wayannan kwan masu kyau za ki mm. lalata su amma a ciki still akwai iyayen mu da suke masu imani za ki ga iyaye masu imani su lokacin sun san menene kaddarar da ta faru a kanki za ki ga wani abu da ma ba a yi miki shida za a tausaya miki especially mu maza za su dinga taimaka miki wani mahaifin ma zaki ga har wani albashi ya cire zai dinga baki kila in kina da yaya ko kannai wayanda suka tausaya miki masu hankalin kenan wayanda suke da tunani su ne suke da wannan hmm. su sun dauki a eh, kaddara sun san da kaddara ki san wani a rayuwa bai taɓa yadda da kaddara ba sai ran da ta zo kan shi ne ranar ne zai yarda da ita ce kaddara haka ne kana ganin ta akan ganin wani wane ne ya ki kaza baka taba yadda ba amma mm. ran da ta zo kanka to in ka tashi sai ka ce wai wannan kaddara ce Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. matsaloli da dama da zaurawa suke fuskanta bayan sun dawo gida wato in auren ki ya mutu banda na gida na cikin gida banda na waje za ki ga ko me kai ana zargin ka misali akwai kawata da abu ya faru da ita ita ma ba bazawarar ce sun rabu da mijinta kin ga wayanda ba sa bincike a aure shi ma yana ɗaya daga cikin babban matsala da mu zaurawa muke fuskanta ai kin taba aure ba sai an zurfafa hmm, bincike ba a cikin lamarin eh, idan aka yi sama in aka yi sama kawai shi kenan kin taɓa aure kin ɗanɗana aure me aure shi kuma kila wanda ya zo ɗin tunda ba yaro bane saurayi zaki ga magidanci ne ko babban mutum sai a yi rufa rufa a rufe akwai wadda ba a zurfafa binciken ba ta zo ta sake auren aka yi ta yawo wurin zama ya gagara kusan watan su uku suna ta yawon ba a nan ba a can wato ma'ana hotel ba a nan ba a nan iyayen da suka ce su sun gaji an ɗaura aure ki tare ya zama matsala duk lokacin da taima miji magana yaushe za a tare sai magana ta canza daga ƙarshe da ta mishi magana sai ya aiko mata zunguriyar wasiƙa na saki na sake ki ki yi haƙuri kuma dalilin da yasa na kasa kama miki gida yau kusan watan uku mata na hudu fice ta biyar to kin ga ta nan in aka duba wa'anda aka sa su su binciken mm. ba su yi yanda ya kamata ba kuma gani ita ba zawara ce ba sai an zurfafa mm. binciken ba kila da irin wannan matsi na gidan duk ta sama ta yi sannan ga matsi na gida ga shi ana ce mata kin ki aure kin ki aure sai ta ce to kowaye ma ya zo maimakon a zurfafa binciken ayi ya ce mata matan shi hudu ita ce ta biyar to ba anan gizo ke saka ba babban matsalar da ake fuskanta yanzu shine ya sake ta amma da ciki wata daya shine babban matsalar ko wannan kuma a daidai wannan lokacin wa ma zai dauki ɗawainiyarta shine na daya a irin yadda iyaye da yan uwa ba sa ba da gudunmawar su ba sa mm. tallafawa bazawara sosai sosai za a dame ki ne ki aure ki aure amma ba wani tallafi da za a baki na in kin yi auren me zaki fuskanta wa zaki aura yaya za a yi zaman auren me ake ciki kuma a san duwannan aure akwai matsaloli a cikin duk tun tunda rayuwar mutane biyu ne wanda suka girma a wuri daban-daban sannan kuma in kika duba ta wani fuska kin yarda zaki auren ya fito zaki aure shi shi a ganin shi a tunanin shi tunda ke ba zawara ce kin dade a gida kuma akwai wannan takura to bari kawai in aure ta to in na aure ta ta shigo sai in fara mata wula ya taimaka miki kenan duk da aike ba za ki guje in kin aure shi ba za ki yadda ya sake ki ba duk wulakanci da zai miki zaki dauka saboda kai ki dawo a hmm. fara kirga miki aure ana cewa ai wance ta ki zaman aure so wato kenan zawara a saka shiga cikin tunanin damuwan cewa kada ma a samu su ido eh. amma duk da haka ne mun kaddara ta gitto ba za ba za su iya kaucewa tun da aure ba eh. hannun sa yake ba eh. aka sake su kuma sai kuma ba za su samu goyon baya daga wurin yan uwa da abokan yawa ba za a samu wannan goyon bayan daga wurin yan uwa da abokan arziki ba ma sai dai a kai ga cewa ai ta ki zaman aure ne kamar misali akwai wadda ta yi auren ta yi na farkon bata ji daɗi ba ta sake yin na biyu aka je wulakanci iri-iri ga neman mata da sauransu da kanshi ya kalle ta ya ce mata koma gida na sake ki banda abubuwan da ta fuskanta wanda in an ce wannan baiwa Allah za ta fuskanci abubuwan a gidan mijinta za a ce karya ne amma ita sai ta hange ta wani gefe ganin to gara in zauna kila Allah ya shirye wannan miji a sanadiyata Allah ya shirye shi kuma sannan ka in dawo gida a dinga kirga mun aure amma duk da haka bayan shi da kanshi ya ce ya sake ta ta dawo gida amma wasu dangin sai da suka kalle ta suka ce ai wance ai ba ta zama aure ta ai na farko ba ta zauna ba wannan mata yi to an ce na farkon ba laifinta bane to wannan shi kuma fa zaura ma sun kasu kashi kashi kun ga akwai yanzu zaura da suke da ilimi akwai marasa ilimi mm. akwai masu ƙananan shekaru mm. akwai wanda ba su da kananan shekaru barin baku wani misali ina da wata kungiya ta masu wanda nake kula da masu taɓin hankali yawanci ina zauna ina hira da su wasu depression ne kuma kan maza na farko da wanda na fara samu wata yarinya ce mijin ya sake ta dalilin sakinta ne ta samu wannan matsala kuma aka samu wani ya kara mata yi mata ciki wanda ba mijin ba da ya gabata cikin hayyacin eh, kin san wasu na cewa suna mahaukata ciki don su samu duniya to sai na je aka kira ni na je na same ta lokacin ta haihu tana cikin jini tana kan bola domin ta riga ta bar gidansu mahaifiyarta ta rasu sai kishiyar maman ta haka a gidan sai mahaifinta yana gidan na je na same ta na ɗauko ta Allah ya sa ta haihu a kofar gidan wata mata sai ta shiga da ita cikin gidan bayan ta shiga cikin gidan sai hankali ya dawo mata sai ta ce ita na so ta je gida sai matan ta ce za ta iya tafiya gida sai ta ce eh to su tafi gida shine sai na biyu su gidan na same ta da na same ta na lalle lashe ta da dai irin aikin da muke yi kenan ta bani haɗin kai na nemi abin da take son ta ci na siyo mata ta ci shine nan fa ta fara bani labari a ita daga cewa suna zaune lafiya tana son mijinta yana son ta kawai dare ɗaya sai ce wai ki tafi gida na sake ki eh, daga nan ne kawai ta fara samun irin wannan damuwa eh, da ina za ta fara na gyara ta na karbi ɗan na kai ta asibitin kula da su aka kwantar da ita na watanni allah ya ba ta lafiya maganin da take sha dubu daya da dari biyar a wata yanzu haka ta samu lafiya har ta aure wata kulawa mace take nema alhamdulillah wancan ba matan da ake muna da sun da titi ake yawo ba ba san matashiya ce wanda yawanci sai ki ji an ce wai ai rabuwa aka yi da miji ko kuma damuwar gidan miji ne ma ya fito da ita cikin ta zama ce alhamdulillah kamar yadda yan uwana mata suka yi magana tsarguwan nan tsarguwa eh akwai tsarguwa amma yanzu muna sa ilimi a ciki yawanci mu wanda za ku ga a misali zaurawan ne masu shekaru mm. muna da sana'ar yi ko ta ofis ko kuma sana'ar hannu yanzu ba mu zauna haka ba ko a gidan muna sana'a kuma akwai masu aikin ofis muna da ilimi shi yasa yanzu ma muna kokarin kungiyoyin nan muna kokarin mu tallafo muna zuwa gida gida muna tara mata kasance ga mafita domin wannan tsangoma tana ragewa tabbas ga yan uwa in kin fita kin nemo kin kawo musu alhamdulillah za ki ga an washe miki baki hmm. amma ki zama cewa ba sana'ar hannu ba wani ilimi ba zuwa islamiyya a gaskiya dole a tsangwame ki kuma dole dole damuwa ya dole damuwa ya muke amma kin fita cikin mutane ke kanki kin yi sana'ar kin ma koyar kin je an koyo miki ilimin nan kin yi amfani da shi ba wai kina da ilimin ba ki rike ki a'a je ki ba mutane al'umma da addu'o'in mutane da wasu abubuwa la za ki ga kin ci gaba mama hmm. ina son tambaye ki wai shin shi zawarci ciwo ne ba ciwo bane wallahi to me yasa ya zama abin damuwa musamman a nan inda dama mazan dan na sake ki ba wani abu ne wata shara ce ma ba aka ce ta yi ta yi shara amma bai yi gamsar da shi yadda yake so ba ya ce na sake ki za ki ga abin da Allah abin da bai kai ya ka ba indiya kasar Hausa ne eh. namiji zai iya cewa na sake ki kuma duk da wannan sanin da muka yi na cewa ga halayen mazajen a nan. amma duk da haka idan larura ko tsautsayin mutuwa auren ya samu kuma macen ne kadai ake zargi kuma ita ake tsangwama me yasa ba ma iya karban kaddara irin akwai kaddara amma irin wannan zaki ga ya same ta a sama ne Allah ya same ta ya aure ta a sama ne amma duk namijin da ya sha wahala kan ya samu matan nan wallahi ba zai mata haka ba to za ki ga shi wahalan ne suna eh to akwai inda ake ai ba ko ina aka zama ɗaya ba hmm. ba ko ina aka zama ɗaya ba za ga tun daga wajen nema ma wani lokacin an kauce hanya amma akwai kuma gidan da wallahi tun a wajen neman nan sai an bi wannan dokan to irin wa'annan za ga wallahi ko hannu ba za su iya daga ma matansu ba muna nan da su hmm. ai in an yi hagu a buga dama hmm. za ki ga ko wala ko kallo wanda zai bata mata rai wallahi ba zai so ya mata ba akwai gidajen muna nan da su Khadija kin da tattaunawa da duk sauran mata suka yi ke kina kuma ɗaya daga cikin wasu kuke gwagwarmaya da irin kasa-kasa irin haka na rabuwar aure ko kuma ga halin da irin zawarawan suke shiga naki mahangar ku ba mu shawarwari akan yadda ya kamata a tafiyar da macen da auren ta ya mutu wato bazawara kenan wani irin shawarar za ku ba wa abokan zama wato yan uwa iyaye masu neman su zuwa neman auren su da kuma gaba ɗaya ma al'umma akan irin kallon da suke musu da kuma tallafin da ya kamata a musu a rayuwa To, da farko dai ita macen da aka ta rabu da miji ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar saki ya zama dai da ta yi aure yanzu dai babu aure ko ma ta wani dalili ne. Na farko tana bukatan a jawo ta musamman wanda ba ita ce ta yi sanadiyar mutuwan auren ba. kaddara ne ya afka mata ko wani tsautsayi suna bukatar ya zama ana jawo su kusa ana jin damuwansu a hankali saboda a ma fahimci shin a wannan zaman da suka yi a baya wasu abubuwa suka fuskanta sannan kuma menene ba su samu ba na daɗin rayuwa na zamantakewan aure wanda ana musu fata a nan gaba su samu wannan jawo su kusa shi zai ba su dama su sake har su buɗa menene yake faruwa da su domin so da dama dalilan da mutanen waje suke gani ya kawo mutuwan aure ba fa shi ba ne asalin dalilin mutuwan auren hmm. dalilin yana nan a ƙasa wanda daga mijin sai matan sai Allah su kadai suka sani to amma jawo matan kusa zai sa a iya fahimtar wani abu har ya zama darasi a gurin wasu to na farko zan fara da iyaye bazawara ya kamata iyaye a ce sun bata goyon baya ba wani uwa ko uba da yake son yau ya aurar da shi ta da amshi gida sai amma kaddara zai iya fada akan kowa ina ƙara kira kuma ina roƙo ga iyaye na cewa ta su kalle shi a wata fuska na kin yi aure kin dawo ai ke ce jaka ke ce wahalalliya kin ki zama gidan miji ki kin ki zaman aure a'a kaddara ce ta fada miki wanda kina gidanki komai zaki sai abinda kika ga dama yau kin dawo gida sai an dafa an baki wata kuma ma mijin mutuwa yayi ba wai ita ta kala makanta ko ta dora ma ita ma ta tsira ba amma duk da haka ba ta tsira ba akan ta dawo gida raini da sauransu to ina ƙara roƙon iyaye na su duba su gani a dalilin haka ita zaura za ta shiga matsala daban-daban a je ma a kalla ta fannin rashin lafiya akwai abin da bature ke ce ma depression hmm, ciwon damuwa ko ciwon damuwa ko hauka ko wani abu sai ta ah, to gidanmu ma an kini to bari in tashi in tafi wani wurin to kinga akwai wadda hakan ya faru da ita ita take mai gidansu komai amma da auren ya mutu ta dawo tsangwama wanke wanke komai ita take rana ɗaya ta ɗauki akwatin ta cik ta shiga duniya ganin ya kamata a ce waɗanda ya kamata su bata goyon baya su tallafa ma rayuwanta su ne suka juya mata baya to sai mu je kuma kan al'umma al'umma muna ƙara kira kuma muna roƙo al'umma ka su kalli zawarawa ko wadda mijinta ya mutu ko wadda ta taɓa aure ba ta da aure a matsayin wata fuska daban kuma kaddara ba wanda ba za ta iya muwa ba sannan sai mu kuma da za ki ga ana tare a gida raini ya shiga tsakani ai ta ki zama gidan mijinta da sauransu wanda iyaye su suke contributing suke ƙara ziga kannan su ci ah, to inda daɗi ta koma gidan mijinta mana ta zauna to ina ƙara kira ga su zaura da kansu na su tunani su zauna su yi nazari kada wulaƙanci ko damuwa ta sa ka kaje ka sake yin zaben tumin dare mm. menene zaben tumin dare an wulakanta ki cikin gidan ku dai kamata a tallafa miki iyayenki al'umma suna tsangwamaki abokananki na ki sai kice to duk wanda ya zo bari kawai in tafi na gaji to ba a nan take ba dole a zauna a yi bincike ni ina ganin shawarar da zan iya badawa na farko dai da mu mata yin wa'anda ake saka ina roƙonku don allah mu ji tsoron allah idan muka ji tsoron Allah muka yi zama na amana sake-saken auren zai yi sauki kai kuma miji idan kai ma ka sa Allah a cikin al'amuranka akwai abin da zai sa ba za ka saki matan ba saboda ka san ka ji tsoron Allah a nan to bayan an yi sakin yaya me za a iya yi wurin ganin an taimaka wa rayuwar ita macen da aka saka kamar yadda 'yan uwata ce ta faɗa duk macen da ta dawo a zawarci tana neman taimako daga iyaye da yayi da yan uwa akwai abubuwan da ta rasa dan kudin kashe wannan kudin taimaka kuɗin dinga basu idan da hali idan babu hali yawwa idan babu hali in akwai sana'ar da za ta iya yi ko ta cikin gida ce ku taimaka mata ta yi sana'ar nan dan Allah dan ta rike kanta kuma iyaye dan Allah dan annabi muna roƙon ku kar dan mace ta dawo wannan abin fen din ciwon da yake muku ya sa muku gallaza mata ko ku kasa taimaka mata ko ku kasa yi mata wani abu da za ta gina kanta To madalla masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin baƙin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare